Barka da zuwa tashar duniyar littafan Hausa TV da na subscribe sannan ku danna ƙararrar sanarwa ta yadda za a rika sanar da ku sabbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. Sannan mu da sake kasancewa tare da ku a wannan tasha ta taskar littattafan Hausa TV. har yanzu dai muna nan a ci gaba da karanta littafin nan mai suna fatutu littafin fatutu babi na uku bismillahirrahmanirrahim binta da kallo kaka ta yi a ranta tana ayyana anya kuwa fatutu ba ta mutanen boye allah sarki allah ya Allah ya shirya ki kaka ta faɗa a fili kafin ta ɗauki buta ta zagaya ban ɗaki. Ai shigar ta banɗakin ya sa Fatu saurin fitowa tana cewa amin sannan ta yi gaba domin dandali ta yi niyyar zuwa lokacin ana gab da kiran magrib ne hakan ya sa ba mutane sosai sai masu kawo sana'a da suka fara zuwa shehu mai rake da su jimmala masu gyada dan tsaki ta ja kafin ta isa gurin shehu mai rake sallama ta yi ya amsa da fara'a a ran shi yana ayyana anya ko ba wata cutar ta taba ce ta tashi Fatutu ce yau da yin sallama ya daidaure ya amsa tare da cewa raken za a baki 'yan mata washe baki Fatutu ta yi a rayuwarta tana son a kira ta da 'yan mata kikkifta ido ta fara wainan fari take tare da musmus da baki alamar wai da gasken 'yan matan ce ta ce shehu rake nake so amma zan faɗi gaskiya bana da kuɗi ka bani bashi an jima zan dawo dandali zan ce in na ta bani zan kawo maka Murmushi yayi yi, don daman ya san Arina, amma yayi mamaki yau da bata zo da cuta ba. Na Naira ashirin ya bata ya ce Fatutu gashi ki sha kyauta ma na baki, ai da sauri ta washe baki. ta ce shehu da gaske lallai yau in kirkin suna kanka bai ce mata komi ba ya bata yana murmushin jin an fara kiraye kirayen sallah yana so ya wuce masallaci ita ma yana bata ta cilla da gudu sai gida Kakar Duke tana alwalla ta shigo da gudu har tana firgita tsohuwa za ta zuba ihu. Hannu ta tafa ta ce, "O oh, ni fatutu, wai yaushe yarinyar nan kuma kika kuma fita ne? Dole ne nemo miki magani ta kwara kanki ba ɗaya ba." Tura baki ta fara gaba da cewa, "Wake kakar nan sai ki rika cewa kaina ba ɗaya ba sai ki duba ki gani ko ni biyu gare ni." Ta faɗa tana tura kan gaba inna ta ce, "Kya dai da shi ja'irar yarinya gefe ta samu ta ajiye rikenta tare da ɗaukar butar ba tare da ta kuma tankawa kakar ba don ta sa a ranta gara ta bar ta kar ta hana ta zuwa dandali amma har zuwa lokacin bakinta a gaba yake ruwa ta kama tare da fitowa ta ɗaura alwala sannan ta wanke rakenta ta shiga ɗaki bayan ta idar ne ta fara mazgar rakenta tana gai ta yi da ta idar yanzu ta ce wai bakinki bai iya shiru ne ta kwara ni duk kina rikita ni ina lazumi Ga lazimi nake so na yi, faɗa wa Ƙeya, kwali ya baki amsa, Fatutu ta faɗa tare da tura ɗan kwali gaba ta juya wa kakar Ƙeya kuma ta ci gaba da ta sai ka rantse da Allah ba ita ce ta yi maganar ba. Bari Rabe ya dawo, yau da shi zan haɗa ki. Dariya ta tuntsire har da riƙe ciki ta ce, <laughs> Kaka karki sa na ƙware don Allah, ga raken nan karki ce ban miki ta yi ba. Hararar ta kaka ta yi, ba tare da ta ce mata komai ba. ba tare da ta ce ko cikanki ba abin da ya tunzura fatutu ita ma ta share ta bayan sun idar sallar isha'i ne fatu ta kalli kaka ta ce yauwa kaka naira hamsin zaki bani na biya bashin ashirin na rikin shehu na ci ragada da na goma na sha hanjin ligidi na goma na ci daɗi biyu na goma dandali zani ta faɗa tana ɗaura uwar ɗamara a ƙugunta bayan ta caɓa kwalliyarta wacce rabi kwalli ne da jan baki irin na irin mai gauɗin nan wanda ake kira waye Ba ni da ko Asi kaka ta faɗa tana tura ƙullun ta ciki inda take ɗaura kuɗi. Zaman dirshan Fatutu ta yi gaban kaka ta ce, a radi sai kin bani tare da fashewa da kuka wanda babu hawaye a cikinsa. kukan da kaka ta ji yayi yawa ne yasa ta kwanta a zane gudar ashirin ta ciro duk ta nannaɗe saboda ɗaurin da ta ci Gashi nan, kar ki kashe ni da sauran raina," kaga ta faɗa cike da jin haushin fatutun, ganin naira ashirin ce ta sake ƙwalla ƙara. "Ni fa bashi zan biya na ashirin da me zan ci hanjin ligijin?" Dafa kai kaga ta yi kafin ta bata cikon talatin ɗin tana ta surutu. Fatutu ko a jikinta da gudu ta yi waje tana 'yan waƙenta. "O iya raye, ayye ya iye ɓarara." O raye, Allah mu lafiya muci geren gidan miji muci dawar gidan miji mi ɓulɓul mu kada manya mata ta buga cinya tare da ƙara rugawa da gudu bata tsaya ko ina ba sai dandalin ƙawayen da su hanne da gudu suka so gurin Taliba ta ce Fatutu yanzu ɗan Lami ya zo neman ki turo baki ta yi gaba cike da jin takaici ta ce wai ni me na tare wa ɗan lami a garin nan na ce ba na son su ko ana so dole ne sahara ta ce idan baki so dan lami ba wa za ki so fatutu kin san fa ya fi kowa gayu a garin nan shi da habbin ni yake zuwa kika sani idan kun yi aure ta ranya kai ki binni a baki ta da cewa to ni ba na son sa na fi son dan binni dan boko duka suka saka dariya fatu ta ce kar ku ga kamar wasa nake muku yanzu ba muna ajin fita ba a boko to da mun kammala na ji kawu rabe na cewa zai kai ni binni na yi makaranta kin ga me zan ci ɗan lami da yake akwai wata tsohuwar firamare a garin da gwamnati ta gina da dadewa, sai da duk ta lalace azuzuwan ciki ko ba su fi biyar ba sai wani tsohon bayi makarantar ko katanga babu hanne ta ce kin ji daɗin ki ni baban babanmu har ya fito min da miji kin san daman shi ke zaɓar wa yarensa miji cikin almajiransa. Patus ta ce, "Uhum, gaskiya babanku mugu ne." Da sauri hannu ta ce, "Baban nawa?" Murguɗa baki Patus ta yi da cewa ƙarya na yi. Sai ya dinga aurar da yara ƙananu jibi ki Indo. Ta dinga tsinkau-tsinkau da za ta haihu kuma ya hana a kai ta asibitin birni sai na gargajiya. Daga ƙarshe ba mutuwa ta yi ba. A kullum idan ina ta ta birni ta zo tana faɗa min ilimi shine gishirin zaman duniya. Ta ce mai ilimi tana bambanta da waɗanda ba su yi ba, shi yasa nake so na yi karatu. daga suka yi shiru don sun san yadda don sun yarda da maganar Fatu Bayan gama tattaunawar su suka shiga dandali suka yi waƙe da rawa daga bisani Fatutu Fatutu ta sayi tsire na talatin sannan ta sayi gyaɗa ta soyu ta ashirin ta yi gida da gudu ganin dare ya fara don goma ta kusa. Da sanda ta fara tako ta a hannu domin ta san kawu Rabe ya dawo ba ta son faɗan shi na bala'i har ta kusan shigewa ɗaki ta ji an daka mata tsawa “ke!” A firgita ta juyo domin sosai ta tsorata ganin kawu Raben ne tsaye yana kallonta ya sa jikinta ya fara rawa. “Don Allah, don Annabi, don son kada kake wa kaka da marigayi baba kar ka dake ni zuba mata ido yayi ya kasa ma magana sai dubanta da yake ganin haka yasa jikinta ganin haka yasa jikin nata daina rawa ta ce ai ni na san na ɗan albarka ne shi yasa kullum sai kaka ta sa maka albarka haka idan ta idar da sallah ina jin ta tana maka addu'ar Allah ya baka mata ta gari sannan kullum idan ka fita da dabinan ka da kwakwa ka sayar kar yi bandaro ya yi kwantai ballantana yi maka waƙa "yayi bandaro yi bandaro yi bandaro wa zai siya Ya yi bandaro inna lillahi" ya furta cike da jin takaicin surutun da ta cika shi. "Wai ke ba ki da natsuwa ne Fatima me yasa ba kya ji ne? Fitar dare ba ta da amfani ga ɗa namiji balle ke mace. Me yasa ba za ki zamo wani tsatsiya har a alfahari da ke ba? Turo baki gaba ta yi cike da jin takaicinsa. A ranta ta ce, kawu raben nan duk daɗin bakin da zaka ka masa baya sanin daidai sai an yi ta ta ƙare. Ta ce, na ji kuma zan dinga natsuwa. Tana faɗa ta fara kiciniyar buɗe ƙyauren ɗakin kaka. Girgiza kai ya yi amma a ransa yana amma a ransa ya sa fatutu na gama aji biyar na firamare zai sa uwarta ta zo ta ɗauke ta kan gadon bonon kaka ta haye bayanta kan gadon bonon kaka ta haye ta kwanta bayanta nan take kuwa barcin gajiyar yawo ya kwashe ta kamar kullum asubar fari fari kamar kullum asubar fari kaka ta tada ta bayan sun yi sallah ta kai mata niƙan ƙosai inda a hanya ma sai da ta yi dambe da mutane kafin ta dawo gida kaka na haɗa ƙullun ƙosai 'yan kawo ƙara suka fara zuwa inda ta dinga koro su ɗaya bayan ɗaya tana masifar an saka wa ta ido waini yaushe za a rabu da jikata a ƙauyen nan abu kaɗan a dinga kawo ƙara sai ka ce ita kaɗai ce a cikin garin nan a gaskiya mutanen garin nan watakila sai na yi shari'a da su don sa idan da suke wa fatutu ya yi yawa wannan wani irin abu ne abin da kaka ke ta faɗa kenan tana ta surutai tana zagin mutane da cewa sun saka wa yarinyar da cewa sun saka wa ta ido haka kawai kuma ita san ba ta ganin laifin fatutu gani take duk abin da fatutun take yi gaskiya ne batutukuwa ga gado ta haye don yau Alhamis ta san ba makarantar safe balle kaka ta takura mata zuwa dole. Sai wajen takwas na safe ta farka lokacin kaka har ta kusan sayar da koko da ƙosanta. Kaka sannu da aiki ta faɗa yauwa 'yar albarka an tashi i ta faɗa tare da ɗaukar buta ta nufi banɗaki bayan ta yi buƙatar ta ta fito ta fara kwaskwarima. kaka ta ce sakwara gafar ruwan zafi na ɗaura miki ki yi wanka da sauri ta ɗago wallahi ba zan yi ba ai daman na ce miki duk sati sati zan dinga wanka saboda sanyi gobe ne zan yi tunda duk juma'a nake yi na je kasuwar juma'a idan na ci adona Allah ya shirya ki takwara wankan ne duk juma'a wannan wani irin hali ne haka zaki dinga wuni da dauɗa a jiki wai ke me yasa kike haka ne Allah ya shirya mini ke Imana, aikin ai kin in sanyi ya zo duk sati nake wanka wannan karan ma ba za a fasa ba don haka ni kullum ba zan yi wanka ba sai duk sati sanyi ya yi yawa ke kaka baki jin irin wannan sanyin da ake ne da haka ta gama kwaskwarimar ta sannan ta je ta shirya cikin yunifom na boko ta zo ta sha koko da ƙosai. tare da amsar naira tare da amsar naira ashirin kuɗin tara da ƙyar kakar ta bata tana cewa goma zata bata yau ta ce a'a ita za bazata amshi goma ba sai naira ashirin sannan ta bata ta saɓa jakar buhunta wacce littafin bokon take ciki ta yi waje da gudu to masu sauraro bari mu dakata a nan sai ku kasance tare da ni a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labari mai suna Fatutu. Littafi ne na marubuciya Fatima Sunusi Rabi'u Ummu Mu kasance lafiya.